Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim Kalmasi da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin hantsi yau ranar Laraba 4 ga watan Maris shekara ta 2020. cikin shirin za ku ji cewa gwamnatin jihar Borno ta tallafa wa 'yan gudun hijira wajen dubu goma sha tara da kayayyakin abinci da kayan sawa a karamar hukumar ningazai Haka kuma za mu kawo muku wata hira ta musamman da wani lauya mai zaman kansa game da hukunce-hukuncen kwallo kotun koli kan zaben wasu jihohi da aka yi a Najeriya. Sai kuma za mu kawo muku shirin yanayi da muhalli wanda Aisha ma'aza ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku shirin jaridun kasar Kamaru sai kuma wasu ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira ta waya kuna ajiye mana amma yanzu sai a gyara zama domin fara sauraron cikakkun labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Tsohon mataimakin shugaban kasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi takwas a yayin da shi kuma Sanata Bernie Sanders ya ci uku. a sakamakon farko-farko na zaben dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar democrat wanda aka yi jiya talata a wasu jihohi goma sha hudu a nan amurka biden wanda wannan ne karansa na uku na shiga takarar shugaban kasar amurka ya ci jihohin virginia north carolina alabama oklahoma minnesota da kuma tennessee yayin da shi kuma sanders mai ikirarin zama dan gurguzu a jam'iyyar ta democrat ya ci jiharsa ta benin da utah da kuma colorado da alamar dai nasarorin da biden ya samu sun kara masa kuzari a kokarinsa na zama mutumin da zai ja da shugaba donald trump na jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamba kasar Argentina ta ce a karon farko an samu wani da ya mutu da murar corona a kasar.. A daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karon farko wani ɗan kasar ya mutu sanadiyar cutar. A yayin da kuma ƙwararru a fadin duniya ke faɗi tashin neman yadda za su bullo ma wannan cutar wadda har yanzu aka kasa cikakkiyar fahimtar ta. jiya talata wani jami'in kiwon lafiya a yankin valencia na kasar ta spain ya ce wani binciken da aka gudanar kan wani mutumin da ya mutu ranar 13 ga watan fabrairu na nuna cewa murar corona ce ta kashe shi ministan kiwon lafiya na kasar argentina ya ce ɗan kasar na farko da ya mutu da murar ta corona ɗan shekaru 43 ne wanda ya shafi makonni biyu a arewacin italiya inda abin ya fi muni a fadin turai ya ce mutumin na murmurewa a wani asibiti kuma halin da ake ciki halin da yake ciki dai bai yi tsanani ba haka zalika jami'ai a jihar washington ta nan amurka sun ba da rahoton sabbin kamuwa tara da kuma mace-mace uku tun daga ranar litini da wannan adadin waɗanda suka kamu da cutar a amurka sun kai sama da ɗari gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin china da suke nan amurkar tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da akan yi a china tun da daɗewa wannan shawarar da amurka ta yanke na zuwa ne bayan da kungiyar wakilan kafafen yada labarai na kasashen waje da ke china fccc ta wallafa rahotonta na shekara-shekara mai manufar kare 'yancin jaridanci rahoton ya bayyana nau'ukan musgunawa da takurawa da kuma ƙoƙarin kada 'yan jarida yadda ta ga dama da china ke yi to amma wani mai magana da ya ma'aikatar harkokin wajen china mai suna zao lijian ya yi watsi da wannan rahoto na kungiyar ta fcc da cewa 我要强调，我们从未承认过你提到的这个组织。 ya ce ba mu taɓa ma kula da wannan ƙungiyar da ka ambata ba rashin kaifin hankali ne da kuma rashin sanin ya kamata ga wannan mai da'awar zama wata ƙungiya ta tashi kwatsam ta ce wai za ta sasanta tsakanin wato jama'iyyun siyasa sannan kuma ta goyi bayan ɓangare guda har kullum china na mara balale da kafafen yada labarai na kasashen waje muddin dai za su ba da rahoto kan china cikakke kuma bisa gaskiya To wani jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya amma kafin nan za mu leƙa jihar banan Najeriya inda 'yan gudun hijira kimanin dubu goma sha suka amfana da wani tallafin da gwamnatin jihar ta bayar. ga haruna dauda dauke da wannan rahoton fiye da mutane dubu goma sha tara da rikicin boko haram daidaita sukan fana da wani kayayyakin tallafin abinci da kuma tufafi a karamar hukumar ganze da ke arewacin borno waɗannan mutane da suka da mata dubu goma sha ɗaya da ɗari uku da kuma maza dubu bakwai da ɗari takwas a kasarin su magidanta ne da kuma ke tattare da yara a hannunsu yayin da wasu su suka kasance ma marayu sakamakon rigingimin 'ya'yan ƙungiyar boko haram da ya fi shafan arewacin borno wannan tallafi da ya haɗa da buhuhunan masara da na shinkafa da man girki da biski da kuma atamfa da naira dubu biyar ga kowace mace da gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum ya kaddamar da rabon waɗannan kayayyakin da kansa mutane kamar dubu tara ne suka samu amfana a gwamnatin jihar borno mata uku da maza takwas banda wanda suna taimaka musu civilian jet da makamantansu. Don kare kawai yasa kai da kanka ke zuwa ka tsaya don bada waɗannan tallafi ga waɗannan mutane. Ai ina son tabbatar cewa kowa ya samu. Ni ma da na samu ai da na yi bacci a cikin Maiduguri na fi so. Amma zai yiwu ban zo ba ba za a yara ba da gaske ba za a yi adalci mutane da a sana ce mu huta an zabe mu ba don saboda mu huta ba ne mu tabbatar mun yi aiki a jama'a shine wata a turanci ana ce ana ce servant of the people ya kamata sarki ya zama haka ba mu ne mu kwanta ba su mutane su sha wahala. To wai ya rayuwar waɗannan mutanen ta kasance ne kuma ya suke ji a yanzu ganin cewa sun samu wannan tallafi ga dai abinda wasu matan ke cewa. Amina Mustapha ko dai mata mun To ya rayuwa take gare ku wannan rikici ya ya shafi rayuwanku? A gashi nan dai yanzu dai akwai dan dama dama ne yanzu. Hmm. An muna samun ku noma? A noma dai ba ma yi. Sunana Jummai. Jummai ba? Jummai Hamadu. Mun gode muna so ya ƙara buɗe mana guza mala gurin barin muke. Muna so ya ƙara mu koma garin mu zauna lafiya. lafiya wallahi kuma mun gode abin da yake mun gode Allah ubangiji ya saka masa to ya shi rayuwa take gare ku ga sakamakon wannan rikici wannan rikici kan ga munan dai muna zaune mazajen mu ko sana'a ba su da yanzu haka ma dan sana'a mu mata ne da muke muke dan samu muke ci da sha eh, kuna samu kuna zuwa ku yi noma ko ko abin yake a ah, ba mu samu zuwa noma ba kan gaskiya saboda wannan rikici eh saboda rikicin nan da damana ba a samu zuwa zaman noma ba mazajen mu kullum sai an kwana a jeji ba a samu zamar damana wallahi wallahi amma ya rabi. aisha isu ni wallahi muna garin mu din can gudun bari ne dabaru dai an maida mu kuma bai daɗi ba ka sake dawo da mu. Hmm, wannan yarki ce? Hmm. Ah, suna ne a wurin yaran nake? guda bakwai. wasu mata a karamar hukumar ganze da ke arewacin borno kenan da kuma rikicin boko haram ta ke bayyana jin daɗin su sakamakon wani tallafi da suka samu daga hannun gwamnatin jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a gaida Haruna da biyu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka ne ganin birnin Washington DC wanda yanzu agogon muke cewa wato karfe biyu da minti takwas na dare yanzu dai ga sauran labaran duniya. To shugaban Amurka Donald Trump da na ƙasar Masar Abdul Fattah el sun tattauna jiya talata kan batun sake tattaunawa game da shirin babbar madatsar ruwan Habasha bayan da tattaunawar da Amurka ta ɗauki nauyin yi a baya kan batun babbar madatsar ruwan ta cije. a wata takardar bayani ta jiya talata fadar shugaban amurka ta white house ta ce shugaba donald trump ya bayyana karfin gwiwa kan yiwuwar cimma yarjejeniya kan madatsar ruwan ba da dadewa ba wadda kuma za ta amfani duka bangarorin biyu ministan harkokin wajen habasha gedu andar gashew jiya talata ya ce kasar habasha za ta ci gaba da shiga tattaunawar to amma ya gargaɗi amurka cewa kar fata yi gaggawa kan batun kuma kar ta yi shishigi a kai har yanzu mazauna jihar tennessee ta kudancin amurka na cikin kaduwa bayan da wata shu'umar mahaukaciyar guguwa irin ta lokacin sanyin winta ta zo a makare ta bararraka jihar da daren jiya talata ta kashe mutane akalla 24 akasarin mazauna wurin sun yi nisan barci lokacin da karar haushin karnuka da ta na'urar gargadi suka tashe su ya kasance dai da ƙyar ma suka samu mafaka hotunan bidiyon mahaukaciyar guguwar su nuna yadda wasu manyan harsunan wuta ke ta fitowa daga wani babban bututun da ya tankware ya kuma fuskanci birnin nashville wanda ya shahara wajen waƙe-waƙe. Labarin duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc madalla a daidai lokacin da kotun kolin najeriya ta yanke wasu hukunce-hukunce akan zaben wasu jihohi wakilin munasura da hikaya ya zanta lauya mai zaman kansa abuja barista bahari yusuf kan wannan batu. an yi wani babban alkali a najeriya ana kiran shi malam abubakar gumi allah ya ji rai akwai littafin da ya waya a stand wato inda na tsaya yana cewa sharu'u kaman fuskoki suke suna iya kama amma ba ɗaya suke ba shari'an imo ya bambanta da shari'an zamfara shari'an bayelsa ya bambanta da shari'an zamfara shari'an bayelsa mataimakin gwamna ya taho da takaddu da bai kare su a matsayin nashi ba saboda sunayen da suke cikin takardun na imo ita ma ta bambanta saboda magana imo ana magana ne a kan wasu ƙuri'u na wasu mazabobi da ba a kawo su an ƙidaya da su ba wanda inec ba ta shigo da su ba shi kuma wanda yau yake kan kujera ya ce akwai su ya taho da su tun daga kotun farko har kotun ɗaukar ƙara har kotun koli ya kawo takardun ne yana nuna lauyoyin shi edua ba su kara wannan zargi da ya taho da shi ba to shi kuma a tsarin shari'a duk abin da ka taho da shi na saida da abokin shari'anka bai karyata shi ba to dole kotu ta ɗauka akan magana ne da yake da muhimmanci magana ce da ke da karfi da dole kotu ta karɓe ta. wannan bai nuna kamar cikin lauyoyi da sauran masu kalubalantar irin wayannan shari'u na kotun koli ya ɗori ruwa bakwa. eto eh kwarai da gaske amma kuma kada ka manta da sana'a na shari'a ya bambanta da na medicine ya bambanta da physics a inda ake kallon abu layi daya shi fitowa da shari'a kullum kamar tsarin tahowa yaƙi ne kowa da irin kayan yakin shi da yake tahowa da shi examination kallo da yake wa fagen yakin da za a yi amma gaskiya idan ka kula ko yau a kotu idan ga lauyoyi da suka zo wasu manyan lauyoyi da shari'un nan ba su shafe su ba amma sun taho ne don su je a kotu za ta yi abu da wannan shari'a a wannan gurɓata da aka samu na wato shari'u to amma kada ka manta da kullum kotu ba ta ba mutum abin da ba ka tambaya ba amma ana cewa wato kotu ba fada xmas ba ne sai abin da kan nema shi za a baka ko da alkali ya ga ga gaskiya ko kuma ga yadda ya kamata ka shigar da shari'a in baka shigar ba ba ruwansa da wannan eh saboda in yi haka ya nuna son kai shi ma shiga fagen rigiman ya zama ɗaya daga cikin wanda ake rigima da su to dole ya haƙuri kafa ka taka da kai me za ce kan hukunce hukuncin kotun koli na yanzu shin kotun koli ta fara rasa in ce wannan darajar tata ko kuma abin da take daidai ne dama haka shari'a ta gada. To, ina son mutane su kula da wani abu a kotun koli mutane ne irin ka a ciki. Ba sahabi babu annabin Allah a cikinsu. kaga kenan a dole a same su da wani sa'ili su kalli abubuwa ba yadda kai kake ganin shi ba amma alƙalanmu na kotun koli a nawa tunanin da nawa ganin da kuma na samu daman zama a gabansu in saurare su a wasu abubuwa ina ciki suna da kwarewa an kuma daɗe ana yi da su kuma da dama abubuwa idan suka yanke hukunci har wanda yau ake neman a zo a yi gyara a kai idan ka duba sai ga su suka yi laifin nan gaba ɗaya ba akwai laifuffuka na lauyoyi da suka bar wasu abubuwa to shi yasa aka ce idan aka zo za a duba domin a yi wannan gyare-gyare dole a duba a ga me ya kamata a yi me ya sa aka samu wannan mishkila da sauransu amma tsakani da Allah alƙalanmu na kotun koli a ko ina za su iya shari'a duniyan nan suna da tarbiyya na shari'a sun samu kuma lokaci sun fahimci shari'a suna kuma da basira na shari'a tsakani da Allah amma kamar yadda ɗazun na ce kada mu manta da ba mahusumai ba ne saboda haka za su iya kasa fahimta wasu abubuwa inda suka taho tattaunawar nasara da mai hikaya kenan da barista bahari yusuf to kafin mu kai ga shirinmu na gaba sai a shakata da wannan waka. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin ga masu sauraro a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da biyu zangon FM. Baya ga haka za ku iya garza shafin mu na yanar gizo domin sauraron shirin nan ko ma waɗanda suka wuce ta adireshin mu na voa voahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba. alaikum. Barkan ku da sake kasancewa da shirin yanayi da muhalli wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. na Aisha Mu'azu. A wannan makon Shirin yanayi da muhalli ya karbi bakoncin Dr. Muhammad Mahmud, ministan ma'aikatar yanayi da muhalli na Najeriya, wanda ya yi tsokaci akan wasu matakai da gwamnatin Najeriya take kokarin ɗauka da zimmar rage raɗaɗin kwararowar hamada. Harkar muhalli harka ce wanda ta shafi kowa, domin muhalli shine matattaran komai. Duk wani abu da dan adam yake yi a doron ƙasa a cikin muhalli ne kuma abubuwa da dama da ɗan adam yake yi in ya yi daidai zai ƙara inganta muhalli in ma bai sauya shi ba in ko bai yi daidai ba to zai iya jawo mu muhalli matsala kuma idan muhalli ya gurɓata to mu kanmu za mu fuskanci matsaloli domin bincike ya nuna cututtukan da suka addabi ɗan adam kusan kashi tamanin daga cikin 100 daga muhalli suke wanzuwa gurɓataccen muhalli akwai kuma hanyoyi da dama da ake gurɓata muhalli to misali muna iya ɗaukan yadda ma ake sarrafa bola mutane da dama za ka ga idan bola ta taru za su ɗauka su je duk inda suka samu su zubar ko kuma su kama bola nan su kona a ƙofar gidansu ko a cikin gidansu ko kuma su batta a buɗe yanda ƙwari ɓera menene waye da waye za su shiga ciki sannan su fita kuma su samu hanya su shiga cikin gida su taɓa abinci ko wani abin da ake zuba abinci har ya kai ga an ci kuma an samu cuta akwai hanyoyi da dama wanda muke a dubawa na farko dai akwai tsari waɗansu irin menene ce abubuwan girki ko murahu na girki wanda a turanci ake ce musu store akwai kuma kirkirowa da aka yi a samu dan wani da zaka ga kamar dan karamin ice ne wanda ake hada shi da wani dan sinadari da za a sa zai iya dafa abinci na tsawon awa ɗaya awa biyu amma kuma ba tare da an samu matsalan irin wannan gurbatan da ake fuskanta na idan an sare ice an kona shi ba hakan nan har ila yau muna tunanin kuma yadda za a domin abu ɗaya tak ba zai iya warkar da wannan matsalar da ake fuskanta ba ana kuma har ila yau tunanin ko a ɗan samu wani a shi ma ainihin kamar murhu ne da za a rika zuba mushi a wato kamar gas da ake cewa a turanci gas ne a hausa muna iya cewa shi ma dai kamar dai e, wani abu ne wanda yake iska ɗin ne amma kuma za a dankare ta ta zama kamar ruwa da dai ake amfani da su to irin wannan ana dubawa dole sai mun haɗa wannan da wancan da wancan domin masu bukatan wannan suna da yawa musamman mutanen da suke karkara to har yanzu muna dudduba ta ina da ina za mu bi mu ga cewa an kawo waraka ga wannan domin ba za ka hana mutum amfani da wannan abun ba in shine ya dogara a kai kuma baka kawo mishi wani abu da zai zama sauyi ba to wannan duk a yanzu muna ci gaba da bincike da kuma kirkira da za mu yi don saboda mu ga cewa an rage matsalan sare gandun daji da konawa saboda haka dokan da muke da shi ma shine duk wanda ya sare bishiya ɗaya muna cewa ya tabbatar ma ya shuka goma domin bishiya kamar yadda na nuna suna da ainihin mahimmanci da dama musamman yanzu yadda muke fuskanci wannan an auna an duba bincike ya nuna ɗaya daga cikin abin da zai taimaka wajen wannan sauyin yanayi da ɗumaman yanayi shine a shuka itatuwa masu ɗimbin yawa a ta shukawa sannan kuma a kokari a tabbatar motoci suna ƙona man da suke amfani da shi yadda ya kamata domin sinadaran da suke fitowa an kona mai ya zamana masu ɗan kyau ne dai in dai kana kona mai dole za ka fitar da sinadarai za su kawo matsala amma kuma mota da ba ta da injin ɗinta bai aiki sosai ba ta iya ƙonawa sosai ta fi gurɓata muhalli. A ɓangaren 'yan rajin fafutukar kare muhalli kuma, Umar Sale Anka ya ce su ma suna iya su domin wayar da kan jama'a don a gudu tare a tsira tare. Magana ce ta menene ake ciki a kan ɗumamar yanayi na duniya shine muka yi taro a jami'a domin sanar da sarakuna jama'ar gari da kuma ɗalibai shi sa aka sashi a cikin jami'a muka gabatar da mukabaloli na yanda alkawuran kudurorin da aka ɗauka na kasashen duniya najeriya ita ma tana daga cikin wayanda suka ɗauki alkawari ne yanda kafin dubu biyu da talatin za a rage gurbatar sararin samaniya ta hanyar dasa bishiyoyi a gurare daban-daban wannan kungiyar ma yanzu ta dauko kudurin gabatar da wannan abin a ciki a bana za za mu tare tara a san yadda za a samar da bishiyoyi da za a shuka a sauraro abin da lokaci ya bamu damar kamuku ke sai kuma makon gobe idan allah mai kowa mai komai ya kai mu ku sake jin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin nasir adamu el hikaya da duk julie leathers gresham wacce ta daidaita mana sauti ni aisha mu'azu nake cewa ma'asala to madalla a gaishe da aisha ma'azu kafin kai ga shirma na gaba ga wannan saƙon kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka a kai-a kai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. To madalla da fatan an ji wannan saƙon yanzu kuma lokacin da Muhammadu Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridan Kamaru. za mu fara shirin jaridar mu na wannan makon ne da jaridar mutation anda ta mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru tana kokari matuƙa gaya na ganin cewa ta inganta ayyukan kantimomin kasar da kuma magadan gari manya da kananan su kasancewar irin yadda gwamnatin kasar za ta karbi sabuwar gudanarwa na miƙawa kananan hukumomi kwarya-kwarar yancin su jaridar esengen kuma ta shaida mana cewar da taɓan arewacin kasar jamhuriyar kamaru suna shirin zaben sabon jagoransu kasancewar tsohon shugaban nasu marafa hamidu yaya ya kwashe shekara da shekaru a gidan kurkukun kasar wanda zai mai gurbinsa shine ministan sufuri na kasar musta manuda jaridar aladar kuma ta hango mana cewar yanda gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta ce ta gamsu da ayyukan da hukuman zaɓe mai zaman kanta elekam ko election kamaru take yi musamman ma wajen ganin an da ta shirya tsab domin tarbar zaben da za a gudanar na kananan hukumomi da kuma na majalisar dattawa na ƙasa ta jamhuriyar kamaru sai jaridar emergence an ita ma ta bankaɗo mana irin balakalar da ke faruwa musamman ma a asibitocin ƙasar kamaru kasancewar irin yanda likitocin ƙasar suke rikon su kwanan kashi da ayyukan da suke yi kuma hakan yakan janyo majinyata suna rasa rayuwarsu domin rashin ko kula da likitocin suke yi musu jaridar esengen ta ƙasar kamaru ita kuma ta tsegunta mana cewar makarantun bokon kasar yanzu haka suna fuskantar barazana tunda wani ɗalibi ya dabawa malaminsa wuka a cikinsa har malamin ya sheka barzau sai kuma jaridar intergation ta kasar kamaru an da ita ma cewa ta yi jihohin yan awaren kasar jamhuriyar kamaru guda biyu suna fuskantar barazana wajen rashin ingantaccen zaman lafiya a yanzu haka jaridar guardian post kuma ta kasar kamaru ta ce ministan tsaron kasar musta beti asomo ya karrama waɗansu dakarun tsaro na kasar waɗanda suka jaje jajirce musamman ma a fagen yakin da ake yi da maharan boko haram da kuma masu tada da kayan baya a bangaren yan awaren kasar jaridan du sahel ta kasar jamhuriyar kamaru ita kuma cewa ta yi maharan boko haram sun halaka mutane guda shida a wani hari da suka kai a jihar arewa mai nisa jaridar duson ta kasar jamhuriyar kamaru ta ce ministan sufuri ya jagoranci bude wata sabuwar tashar jirgin ruwa musamman a birnin limbe da ke jihar yan awaren kasar kamaru domin inganta harkokin sufuri da kuma shiga da fita kayayyakin 'yan kasuwa a kasar. Zan kammala shakin jaridar namu ne na wannan makon da jaridar Le Bois du Saint anda ta nuna mana cewa shugaban kungiyar kallon kafa na nahiyar Afirka Mr. Ahmad Ahmad ya ziyarci kasar Kamaru anda suka nuna cewar ziyartar da ya kawo Mr. Biya yana kokari ne na yi masa kamfai. Anda yanzu haka ake kokarin gudanar da zaben kananan hukumomi da na 'yan 'yan majalisar dokoki na kasar ta jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru To Madalla a gaida awal garba yanzu kuma sai wasu saƙonni da kuma sauraro ke kira ta waya kuna ajiye mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. mai magana yusuf bazuka mai da gwalalo a jihar bauchi ina kira ga shugaban kasa muhammadu buhari da ministan tsaro da kuma gwamnatin jihar kuna ya kamata su ɗaukewa waɗannan bayan allah na garin marina da kerawa da intila'in 'yan ta'adda ya afka har aka rasa rayu mutum hamsin babu yaro ba masu ba na mutum har da almajirai wannan abin ta kai da fatan gwamnati za ta kai musu sauki game da wannan al'amari kuma su waɗannan 'yan ta'adda ya kamata su ji tsoron Allah ya kamata mutum in zai har mutum ne ta zai kamata a ce ya kashe yaro ya kashe makwa ya kashe jariri ya kashe almajiri haka kawai babu wani dalili da fatan gwamnati za ta ɗauki mataki akan wannan abin saboda gaba. To madalla yanzu kuma da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. To a takaicen tsohon mataimakin shugaban ƙasar Amurka Joe Biden ya ci jihohi takwas a yayin da shi kuma Sanata Bernie Sanders ya ci uku a sakamakon farko-farko na zaben ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Democrat wanda aka yi jiya talata a wasu jihohi goma sha hudu na nan Amurka. Kasar Argentina ta ce a karan farko an samu wani da ya mutu da murar corona a kasar a daidai lokacin da ita kuma kasar Spain ke bayyana cewa a karan farkon wani ɗan ƙasar ya mutu sanadiyar cutar a yayin da kuma ƙwararru a faɗin duniya ke ta faɗi tashin neman yadda za su ma wannan cutar wadda har yanzu an kasa cikakkiyar fahimtar ta. gwamnatin amurka ƙarƙashin shugaba donald trump za ta takaita yawan ma'aikatan kafafen yada labarai na gwamnatin china da ke nan amurka tana mai nuni da yawan tsangwama da barazana ga 'yan jarida da aka san china da yi tun tuni shugaban amurka donald trump da na ƙasar masar abdul fattah lcc sun tattauna jiya talata kan batun sake tattaunawa game da shirin babbar madatsar ruwan habasha bayan ta farko ta cije. To madalla masu sauraro anan makakashin shirin namu na hantsi sai kuma canza la'asar idan Allah ya kai mu za ku dosa abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya zata shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ya na gabatarwa sai salaman abu wanda ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi da hashin gumel da na haɗa na kuma gabatar nake cewa mu kasance lafiya salamu alaikum